Jam'iyyar mps ta ayyana shugaban Chadi a matsayin ɗan takararta na shugaban ƙasa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana fargabar rincaɓewar rikicin Yemen da yankin gabas ta tsakiya. Super Eagles ta Najeriya ta ƙudura niyyar nuna bajinta a gasar cin kofin nahiyar Afirka da za fara a anjima. Ƙasar Ghana ta samu nasarar cimma yarjejeniyar karɓar bashin dala biliyan uku daga asusun ba da lamuni na duniya IMF kamar yadda gwamnatin kasar da kuma imf din suka sanar ghana da ke fuskantar yanayin matsin tattalin arziki mafi muni a tarihinta ta ce wato batun yunkurin farfado da ita na, wani na zama wani babban kalubale ga shugaba nana akufo ado a ƙoƙarinsa na neman wa'adin mulkin ƙasar na uku wanda za a gudanar da zabensa a cikin watan disamba mai zuwa a cikin watan mayun bara ne dai ghana ta karɓi bashin dala miliyan 600 daga imf don bunƙasa tattalin arzikinta da ke fuskantar masassara jam'iyyar mps ta ayyana shugaban mulkin sojin chadi janar muhammad idris debi itino a matsayin wanda zai yi mata takarar shugaban ƙasa a babban zaben da za a gudanar a ƙarshen shekarar nan da muke ciki bayan amincewar mambobin jam'iyyar a yau asabar muhammad idris debi mai shekaru 37 ya ɗare kan karagar mulkin ƙasar a cikin shekarar 2021 bayan da 'yan tawaye suka hallaka mahaifinsa marga Idris Debi Itino wanda ya shafi sama da shekaru 30 yana mulkar ƙasar. A cikin watan Disambar shekarar da ta gabata ne aka gudanar da zaɓen raba gardama da ya fayyace irin kundin tsarin mulkin da ƙasar za ta yi amfani da shi inda kuma aka naɗa jagorar 'yan adawar ƙasar Saksi Masra a matsayin firaministan ƙasar ta Chadi. Amurka da Burtaniya sun taya sabon zababben shugaban Taiwan Li te murnar lace zaɓe, tare da wa tsarin zaben da ya tabbatar da wanzuwar turbar dimokuraɗiyya. A cikin wata sanarwa da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fitar yau, ya ce Amurka na kan bakanta na tabbatar da ɗaurewar zaman lafiyar yankin tare da warware wato matsalar sa cikin lumana. Yayin da shi kuma sakonsa na taya murnar ministan harkokin wajen burtaniya david cameron ya yi fatan taiwan ɗin da china za su cimma maslaha kan zamantakiyar da suka jima suna yi da juna labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na dw majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwarta kan rincaɓewar rikicin da aka fara fuskanta a yemen game da hararen jiragen ruwa a kogin bahar maliya wanda ka iya zama silar gaza kawo ƙarshen rikicin ƙasar da aka jima ana fama. jakadan majalisar ɗinkin duniya a yemen hans grudberg shine wannan jawabi yana mai cewar wajibi ne a kare fararen hular ƙasar yamen tare da ƙoƙarin yayyafa wutar rikicin ruwa don samun dawamamman zaman lafiya a yankin a cikin makon nan ne dai wato da muke ban kwana da shi amurka da ƙawayenta suka ƙaddamar da hare-hare da dama a kan ƙasar a ƙoƙarinsu na farwa 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan iran da ke ci gaba da kai hari kan jiragen ruwa da ke bi ta bahar maliya a matsayin martani na yakin da isra'ila ke yi a gaza mai horar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta super eagles ta najeriya yosef pesero ya bayyana kwarin gwiwarsa cewa najeriya za ta nuna bajinta a gasar cin kofin nahiyar afirka ta bana da za fara nan da kasa da sa'a ɗaya da rabi wato nan da kasa sa'o'i biyu kenan a ƙasar cote d'ivoire a gobe lahadi ne dai super eagles ɗin za ta yi wasanta na farko da equatorial guinea to sai dai tana fama da matsalar ficewar manyan 'yan wasanta na gaba masu zira kwallo guda biyu wato victor boniface da sadiq umar daga cikin tawagar kwata-kwata sakamakon raunin da suka samu da zai hana su buga gasar baki daya shi ma kyaftin ɗin ƙasar kamaru vincent abubakar ya samu rauni amma wasan farko ne kaɗai ba zai buga wa ƙasar tasa ba wato karawarta da gini yayin da nan gaba kaɗan mai masaukin baƙi cote d'ivoire za ta kece raini da gini bisau bayan kammala bukukuwan buɗe gasar a birnin abija to ƙarshen labaran kenan sai fagen dw ra'ayin malamai masauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na ra'ayin malamai. Kamar da aka sani dai kotun koli wacce aka daɗe ana jira ta rigaya ta yi hukunci akan zaɓuka ko kuma takaddamar kujerar wasu gwamnoni guda shida kuma wannan hukunci ya shafi hukuncin kujerar gwamnan Kano wanda gwamna mai ci injiniya Abba Kabir Yusuf yake ƙoƙarin ya kwaci kansa tun farko a kotun sauraron ƙararrakin zaɓe ta can ƙasa kenan kotun ta kwace kujerar daga hannun injiniya abba kabir yusuf ta tabbatar da gawuna sai dai kuma labari ya sauya da aka je wannan kotu ta koli wacce ita kuma ta canza bayani ta ce injiniya abba kabir yusuf shine halastaccen zababben gwamnan jihar kano wannan kotu dai ta riga ta yi hukuncin tun ranar juma'a kuma dukkanin lauyoyin bangarorin biyu sun karbi hukuncin tun da dama babu abin yi a irin wannan hukuncin shi sa ma ake ce masa hukuncin kotun Allah ya isa. Sunana Nasiru Salisu Zango kuma ina tare da malamai a cikin zauren namu waɗanda za mu tattauna a kan wannan batu na wannan hukunci. Akwai Ibrahim Soja Kantun Kwari wanda a wannan zaure ba baƙo ba ne. kuma shine zai wakilci jam'iyyar apc a wannan lokaci haka kuma akwai musa nuhu yan kaba wanda shine daraktan yada labarai na jam'iyyar nnpp da a yanzu aka tabbatar mata da wannan kujera wanda shi ma muna tare da shi sai kuma barista abba hikima barista abba hikima lauya ne mai fafatukar kare haƙƙin ɗan adam kuma wanda ita bibiyar wannan shari'a tun daga farko har zuwa wannan gaba haka kuma akwai malam awwal sha'aibu a ramfosu wanda shugaban karamar hukumar nasarawa ne a birnin kano ita karamar hukumar nasarawa nan ne dr nasiru yusuf gawuna ya fito kuma shi a sanin mutane dan jam'iyyar apc ne amma kuma ayyukansa suna nuna cewa kamar abin da 'yan siyasa suke cewa ya hau kan katanga shi ma mun gayyato shi malamai barkanmu da shigowa yawa to bari mu fara da barista abba hikima tunda ba haushe yana cewa wai dillalin wada shi ya san kuɗin jariri tunda magana ake ta shari'a barista abba hikima kotun koli ta yi hukunci wanda kuma ya saba da kotun ƙasa ta apil kenan wato kotun ɗaukaka ƙara ita kuma kotun ɗaukaka ƙara ɗin nan ita ma dai hukuncinta ya sha bamban da hukuncin karamar kotu ta kotunan sauraron kararraki wato tribunal ta yi shin ba da littafi ɗaya ake yin wannan hukunci ba ne to bismillah alhamdulillah amsa kai tsaye akan wannan tambaya ta kashi ne da littafi da ake wannan hukunci to amma sai dai kamar yadda ka sani alƙalan nan daraja daraja ce martaba martaba ne alƙalan tribunal wanda da yawa daga cikinsu zaka samu cewa alƙalai ne na high court ko federal high court da kuma 'yan kaɗan daga magistrate kamar chief magistrate ana iya ɗauko a saka sa a cikin tribunal za ka samu sai mutum ya zama lauya da shekara goma ya cancanta ya zama alkalin wannan kotu amma court of appeal sai mutum ya zama lauya da shekara goma sha biyu post call experience ake magana ita kuma kotun koli sai ka zama lauya da shekara goma sha biyar sannan ka cancanta ka zama kotun wato alkalin kotun koli kenan to kaga wannan shi ke alamta cewa kenan wannan lokaci da aka nuna akwai buƙatar experience kenan wanda ana saka ran cewa mutumin da shekara goma ya fi wanda ya shekara ɗaya kafin ya cancanta kenan wanda kuma ya sha biyu ya fi wanda ya goma wanda ya sha biyar ya fi wancan saboda haka idan an samu bambanci ta hanyar da suke kallon abubuwa ka iya ce ba abin mamaki bane ba domin dama ba darajar su daya ba kuma kotunan da kansu zaka ga supreme court tana gaba da kowace kotu shi sa ake tabbata ma kotun Allah ya isa kuma yawan alƙalin da suke zama su saurari shari'a zaka samu cewa su ma suna fin yawa domin a kotun appeal idan uku suka zauna ya wadatar amma a kotun koli biyar ne suke zama ko bakwai na fahimce ka rashin gogewa ne yasa aka samu waɗannan hukunce-hukunce masu karo da juna abubuwan da suke sakawa a samu hukunce-hukunce masu karo da juna ba rashin gogewa ba ne kawai wasu daga ciki suna daɗin ji wasu ba su daɗin ji akwai rashin gogewa akwai rashin fahimta ka goge din amma baka fahimci abin tsakaninka da Allah akwai kuma abubuwa da suke da alaka da cin hanci da rashawa a wannan kotuna wanda wannan kuma ba abu ne wanda aka farin shi a bakina ba akwai honorable justice uh, Muhammad Dattijo wanda ya gama a matsayin alƙalin kotun koli kamar wata biyu ko uku da ya wuce ya fito fili ya faɗa ya faɗa cewa ana siyan wato hukunci a kotunan mu da muke da suna wannan ƙasa kuma wannan ba abu ne wato bako ba jama'a da yawa sun san wannan da saboda haka idan ka ga hukunci an yi shi wani iri ko kuma ga yanda ya kamata a yi shi a yi shi wani iri to ɗayan biyu ne ko dai wato alkalin da yanke hukunci bai fahimci abin ba tsakani da Allah ko kuma wani abu ya gifta wanda wato na cin hanci da rashawa wanda zai saka mutum ya rufe idansa akan abin da gashi shine kai abin da ba shi bane ba za mu dawo gurin ka wata kila ka kara fashin baki akan wannan batu barin je ga ibrahim soja kantun kwari ibrahim soja kantun kwari a wannan lokaci za a iya cewa ku ne yanzu a hukuncin nan ba zai yi muku daɗi ba ma'ana dai hukuncin an yi shi ba yadda kuka zata ba tunda ba ku aka ba nasara ba wannan kuma yana nufin cewa kamar ba ku ba kujerar gwamnan jihar Kano har sai bayan shekara hudu. Ibrahim Soja kantin ya kuka kalli wannan hukunci. To a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Gaskiya ne wannan bayani naka da ka faɗa kuma shi komai daga Allah mai kyau ne yake zuwa. Kuma dukkan musulmi sai ya yadda da kaddara mai kyau ko mara kyau. Kuma babu shakka gaskiya ko shi ɗan jam'iyyar NNPP kwankwasiya bai sa a ransa zai samu wannan nasarar ba kawai Allah ya yi hukuncinsa ne a yadda hukuncin nan ya kasance to kaga idan muka tattare gaba ɗaya muka kalli wannan abun za mu kalle shi kamar wani hukunci ne wanda yake a matsayinmu na musulmi ka yadda da abu mai kyau in ya zo maka ka yadda da abu mara kyau in ya zo maka to kaga duka za mu tattara mu kalli junanmu gaba ɗaya mu kalli dama ba siyasar nan ce ta haɗa ba wajen in ganka in fushi da kai ko ka ganni kai fushi da ni a'a kamar ni nakan faɗa cewar tafiyan nan ta siyasa za ma a zo a haɗu gaba ɗaya waje ɗaya kuma ina da yaƙini ina da tabbaci wannan hukunci da aka yi ya tabbatar da nasarar shi gwamna wanda yake kai abba kabir yusuf to ina mai tabbatar maka za a zo a yi tafiyar siyasa guda ɗaya gida ɗaya a za ku haɗe kenan gudu ta koma gidanta na tsari ai mu sai dai su za su shigo su same mu mm. amma ina ma da yaƙini ina tabbatar maka nan ba da jimawa ba nan da wata ɗaya mm. zaka ce na gaya ma in ma ina raye ko ba na raye daga kan kwankwaso mai girma sanata rabi'u kwankwaso zuwa shi kansa mai girma gwamna abba kabir yusuf zuwa duk wanda ka sani dan nnpp ya sha kuruminsa kuma zai zo ya same mu a apc za mu karɓe su abokanan mu ne ba gaba muke ba kuma a abin da muke zargi wannan hukuncin da ya wakana ko ya tabbata yana da jibi da wannan agreement ɗin da aka yi na za su dawo apc za a haƙurƙurtar da kowa za a haɗa a ma'amala tare dama kuma tare ake saboda haka ina da tabbacin al'umma su sha kurmi duk ɗan apc ya kwantar da hankalinsa wallahi mu ne da nasara domin jam'iyyar mu ce ta tumbatsa kuma jam'iyyar mu za su shigo dama kamar yadda muke faɗa jam'iyyar su bata zama jam'iyya ba amma kai yanzu ina me ka tunda kaga fa ga mai magana da yawun jam'iyyar NPP can shi ma za mu ji daga gare shi watakila kana maganar hasashen cewa za su narke ma a cikin ku watakila zai ga cewa cewa kai to ina ka samu ai hujja ta da gaya maka a matsayina na tsohon dan kwankwasiya amma ba ina gaya ma zan koma kwankwasiya ba ko zan mu kwankwasiya biyayya ko zan gwamnatin biyayya a babu daya a kaice gwari gwari kun kurungumi kaddara da wannan hukunci ai dukkan musulmi sai ya yarda da kaddara mai kyau ko mara kyau kuma gwamna dukka duk da Allah ya tattara wannan abun Allah ya zaba wa Kano ita kanan zamu kalla me zaman lafiya kanan me mutuncin mu na kanan a zauna lafiya ai yafi wannan abun da zamu samu yau da a ce an ba wa jam'iyyar mu ta apc mu muka yi nasara gari ya ki zama lafiya me riba mu babu amma ina mai tabbatar maka adawa daga yau mun ƙara ɗaukar adawar da me zai hana ku saurara ku ga gudun ruwan su tukunna alabashi ku faɗi za ku yi adawar ko ba ta gaskiya kuke idan babu adawar ai ba zai yi wasu aikace aikacen ba wataƙila ka tsaya anan za mu dawo mu ji menene sai mu dora akan irin adawar da za ku yi zan je ga Musa Nuhu yan kaba wanda shine mai magana da yawun a jam'iyyar NNPP Malam Musa Nuhu yan kaba a iya cewa ku yanzu ruwa ta sha rawar da za ku yi kawai naman ku yana jaka domin Ibrahim Soja ce ba ku yi zata ba gashi an baku ya kake ji yanzu to a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahi rahmanir rahim a ah, da farko ba abin da zan fara cewa sai godiya ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai yabo ga manzo sallallahu alaihi wasallam wannan hukunci da allah ya kawo mana shi ga jam'iyyar mu nasara ce ga al'ummar jihar kano gabaki ɗaya da kuma tarayyar najeriya bi ma'ana hukuncin nan da supreme court ta bari yau kotun allah ya isa ta dawo da ɓangaren shari'a na najeriya darajarsa da ake kallonsa da ita saɓani da hukuncin kotuna biyu da suka yi a baya wato tribunal da kuma court of appeal babu shakka da an tafi akan wannan doro na hukuncin waɗancan kotuna na baya to babu shakka gaba ɗaya darajar da ake kallon bangaren shari'a na najeriya da shi to da ya gama zubewa a tarihiyar najeriya da kuma tarihin shari'a na duniya a ce a faɗi haka saboda kawai hukuncin ku shi ne ku kadai dalili na da yasa na faɗi haka kowa ya yadda a tarayyar najeriya da kuma duniya jam'iyyar mu nnpp sabuwa ce a jihar kano amma kowa ya sani al'ummar jihar kano sun yi farin dango sun fita sun dangwalawa abba kabir ƙuri'a shi zaɓe ya ci ba ƙwata ya ba kuma kowa ya sani gwamnati ce mai ci ta tsaye da ɗan takara mu kuma bamu da gwamnati ko kansila ba mu da shi amma Allah ya kaddara al'ummar jihar Kano suka fito suka kada wannan jam'iyya ta mu ƙuri'a babu yadda za a yi a ce ba ka da gwamnati ka kada mai gwamnati kuma a ce magudi kai wannan gwamnatin mutum ko gwarin gwasara ne shi ya zo da gwarancin da ba za a yarda da shi ba mutum tana da gwamnati kuma gwamnatin nan tana da federal gama hannun tarayya ta tsaye da ɗan takara a jihar kuma jam'iyyar da ba ta da gwamnati ta zo ta mobilizing ɗin mutane a mutane a zo a zaɓe ta a cika ƙa'idoji kuma a ce wai ita wannan gwamnati da ba ta da kowa wai ita ce ta yau gwamnati mai ci wai magudi a ina za a yadda da wannan in kun kware a makirci fa watakila ai gwamnati ta fi karfin makirci ai gwamnati tana da duk abin da ake tattala a cikin gwamnati ba wanda ya fi gwamnati sanin makirci ai gwamnati tana da kunnuwa sun fi ɗari fiye da wanda bai da gwamnati abin da nake nuna al'umma jihar kano shine da najeriya wannan alkalai kamar yadda barista abba hikima fage faɗa sun tabbatar cewar alkalai ne kwararru wanda kuma sun yi amfani da wasu sun yi amfani da damarsu sun dawo da martaba shari'a a najeriya amma da an saba da abin da wannan kotu ta yi to da shi kenan Najeriya babu hope saboda talaka zai yanke kauna daga sistem din shari'a kuma kowa zai da'a a ah, to ashe mutum ma ya fito zaɓe ma iska ce gara kawai mutum ya je tunda in ka yi ba daidai ba ma akwai hanyar za ka yi kai escape ka karɓi gwamnati tunda ga gwamnati an yi zalunci an ci zaɓe ga kotuna duk sun bata to kaga shi kenan an daina tsayawa zaɓe a Najeriya an rusa tsarin zaɓe shi yasa nake murna duk da haka Musa Nuhu yan kaba duk da haka an ce magana zaman shari'ar kamar yadda ibrahim soja ya faɗa cewa shiri ne domin tsari aka yi aka yarjejeniya za a baku ku kuma za ku narke ku koma cikin jam'iyyar apc ni in na magana authority ce domin ni pro ne yana da sabani da shi abin da ya faɗa wannan ra'ayin sai ya faɗa domin shi dan jam'iyya ne ba haka bane kenan a shi na gaya maka ra'ayin sai ya faɗa amma ni ina magana da muryar jam'iyya ta ne ban san inda aka yi wannan ba kuma in dai za a yi da mutum hudu ko biyar ka sani a jami'a, dole a yi da PRO ban san wannan tsari ba ban kuma san da shi ba kowa yana da yancin da zai zama dan wacce jam'iyya ba daga wata jam'iyyar muka fita muka shiga NNPP ba to dan haka wannan abu ne nasa ya faɗa a ratsa ita kanta APC ma ai da ku aka haife ta shi na gaya maka a matsayin sa na dan siyasa ya faɗa ni ba zan ce masa ba gaskiya bane ba zan ce masa gaskiya bane domin yana da ra'ayi irin nasa amma ni sabani da magana da zai ji a da dan ni na faɗi magana jam'iyya ta ce ta faɗa saboda haka ban san da wancan tsari ba ban san an yi ba mu yan kwankwasiya mutane masu tsayawa kan gaskiya a 2019 haka muka ci zaben nan muka kada Abdullahi umar ganduje aka je aka kirkiri wani sharri wai inconclusive aka ciwo mutane mutunci aka gallaza wa mutane aka yi mutane wulakanci suka zo suka tabbatar da abin da suke so za mu tsaye da kai anan za mu dawo zan je gurin shugaban karamar hukumar ka wanda kuma watakila shi ban sani ba ko ma dan za a ce mai hawa bi tunda ba mu san menene cikakkiyar siffarsa ba malam awwalu sha'aibu aramfosu kai ne shugaban karamar hukumar nasarawa kuma banda wannan ma an jiyo ka tsayayye ne kai wajen kare jam'iyyar ku ta apc amma rana tsaka sai aka ga kun fara takun saka har ma abin ya rikide ya zama zamancin ku na tsakanin ka da ita jam'iyyar taka gashi yanzu jam'iyyar NNPP ta kwace muku mulkin naku kai yanzu ya ka kalli wannan ma hukunci na kotun karshe to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim da farko dai a mune wa Allah godiya ina so na yi gyara akan magana da ka fara yi cewa wai ba a san ni dan wace dan jam'iyya ba ne ko ina kan katanga a ni dan jam'iyyar apc ne kuma ba wata katanga nake ba apc nake amma abin da nake so in sanar shine da a ce kusan ni a ce da shawara ta jam'iyyar apc za ta shiga kara da zan ce kar ta shiga tun tashin farko me yasa dalili shine dukkan mu da muke jagorancin al'umma da jagorancin jam'iyyar da kuma jagorancin harkar zaben mun riga mun san me kana cewa jama'a ba su zami jam'iyyar mu ba jama'a sun gaji da jam'iyyar mu jama'an nan da muka yi wa 'yan dabaru 2019 sun fito yanzu suka ce ga wanda suke so suka zaba. ka tabbatar da maganar nu 'yan kaba kenan 'yan dabaru kuka yi a a ni wannan ina faɗa ne a ra'ayina ne na ɗan jam'iyyar apc kuma ina faɗa abin da yawa kana ne da a ce an shawara da ni ba za a je kotu ba shi ke a bar mutanen nan Allah ya taya su riko 2027 inda hali mu fito mu ƙara nema to amma sai aka tafi aka tafi shari'a kuma wani babban abin bakin ciki kamar yadda barista yake faɗa ana gobe ko jibi za a yi hukunci za ka ji mutanenmu suna cewa ai sun gama kwafi ɗin shari'a gashi su za aka bawa ina ganin wannan kawai shari'a ce ta supreme court ban ji sun ce sun ga kwafi ba kaga wannan ai abin bakin ciki ne to amma dai alhamdulillah tunda a ƙarshe an samu abin da ake so abin da mutane suka zaɓa an basu jihar ta zauna lafiya so duk mai kishin jihar Kano dole yau ya farin ciki ya ji daɗi karamar hukuma ɗaya muka fito da shi wannan ɗan takarar ni da shi mun sani ba mu ci zaɓe ba a karamar hukumar mu mazaɓu goma sha ɗaya gare mu ina jin mazaɓa ɗaya muka ci ita ce mazaɓar gawuna ita ma da bari aka yi kowa a bar shi zaɓi rayunsa ba na jin ita ma za mu ci ta dan mazaɓar da nan na fito shi ma daga nan ya fito tsohon head of service daga nan ya fito shugaban jam'iyya na karamin hukuma shi ma daga nan ya fito to shi yasa ma muka iya cin wannan mazabar to saboda haka in abu zai iya faruwa a ce tun daga karamar hukumar ka a ce baka yi nasara ba to kuma wace karamar hukuma zaka ci kana dan takara haka zo ka ce wai amma cushe to wani babban ma abun bakin ciki muna da yan majalisu na tarayya muna da 'yan majalisu na jiha muna da shugabannin ƙananan hukumomi muna da advisors da kwamishinoni da ssa muna da esco ga su da daban da irin ssa tudin da muke biyan su albashi amma a zo